a wasu alƙalin da kwamitin karɓar 'yan nijar da ake korowa da kasashen waje ya fitar daga shekara ta 2014 zuwa watan Septamban shekara nan ta 2018 da muke ciki ya ambato adadi mai yawa na yara ƙanana da kuma mata da suka abka zuwa waɗannan tafiye-tafiyen. Malam shabi Idi shine babban jami'in kwamitin karbar 'yan nijar da ake maidowa da kasashen waje. Daga shekara ta 2014 zuwa 2018 eh, mutum dubu arba'in da biyar cikin dubu arba'in da biyar kenan ƙananan yara abinda suke dubu goma sha takwas daga shekara dai zuwa biyar ko kuma daga shida zuwa sha bakwai tahiyan nan da ake akwai rashi ana yi sahara ce fa ana zub da kilo da biyar ku taho a kafa tare da 'yan ƙananan yara waɗansu da suke zuwa ruwa sun kare musu da jiki mun ce ai hankali da wannan matsala ce ko a jiya sai da wata tawaga ɗauke da 'yan nijar su ɗari da uku da ƙasar ta algeria ta maido da su zuwa gida daga ciki akwai yara ƙanana talatin da kuma mata ta iso a garin agades malam dauda tambari magajin garin kanci a jihar zandar mun ga abin da mace ba za ta yi wadda bata kai shekara sha ba ko yaro mai halin shekara shiga lakwal a ta da shi alje ko libi kaga na farko bai lakwal in yarinya ce ta lalace muna so a ɗauki ƙudiri na farko mu daga kance duk macen da aka gani da yara da ta zo nan a maida ta gida. Umaru Sani daga Agadas RFI Hausa